وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر مهمي إلى المعاقل ka sani ya kai nan uwana lallai abu ne sananne a wajen kowane ɗalibin ilimi lallai yan salafiya suna yawan kaiwa da komowa suna aibanta ainihin da lahama, makauniyar biyayya sannan suna aibanta ta'assubanci na mazhaba suna yakan shi da duk abin da zai yi yan salafiya babu abin da suke yaƙa kamar shirka da kuma tasubanci suna yaƙa shi da duk abin da zai yiwu minal na ainihin wato wasiloli na shari'a wato matuƙar su 'yan salafiya suna hani daga makauniyar biyayya an gane kuta suna hani ga suna hani daga takalidi ga manya-manyan shugabanni irin sahaba kamar sahabbai ba su yarda mutum ya zo ya ci dalili da sahabi ba ko da tabi'ai da kuma tabi'i tabi'i to me za ka ce ga wanda yake ƙasa da su inda sun hana ta dalili da sahabbai tabi'ai tabi'i na to me za ka ce ga wanda yake ƙasa da wa'annan da yawa ba yana ƙasa da su sosai kai haula har kabir kamar yaya su ‘yan salafiya za su hana yin takalidi da babban jagora imami babban malami kamar imam malik Allah ya nazara ma kuma ya ura ya ɗari da shek sannan kuma su yi kira zuwa ka takalidin a shek rabi bin hadi umar almadkhali zai yi an ce kada a yi takalidi da imam malik amma kuma sai a zo ana takalidi da shek rabi ko ana takalidi da nasiru nasiruddin albani ko ana takalidi da shek ibn شيخ ابن عثيمين شيخ فوزان دو اي نما نما نما لما اي تند ان هذا تقليدي دا اي نجم بابا مالبي امير المؤمنين في الحديث امام مالك مالك بن انس رحمه الله تو يا يا ذا اي احل الكريم تقليدي دا نقص قصصه نعم نعم هو الامام ناصر الدين الالباني ko irin su imam nasiruddin albani ko al'imam ibn husaymin Allah ta'ala ya bi rahama wannan yana cikin babin musanya abin da yake na ƙasa ƙasa da abin da yake yafi alkhairi wannan wani irin nau'i ne na wawanci su dai wauta wasafihun man sa'ahul mannu wa salwa wawa shi ne wanda mannu da salwa zai bakanta mishi rai an gane Shi ne wanda jarba da yan shila za su bakanta mishi rai wa arda al-fuh wal kisa'u sai ainihin wake da ainihin wannan ya sunan shi da wannan ba kabewa ba wannan juma sai wake da juma su faranta mishi rai eh? ya fifita wake ya ce yanzu ya fi son wake da juma akan darba da kuma yan shila ya fi son tafarnuwa akan darba da yan shila Na wannan wawa ne shi aigo na'am kuma nanu la da ta'assuru li qawli ahadin la rabi wa la salafiyun ba ma ta'assubanci ga maganan ɗaya. ko da shekarabi ne ko albani ko ibnu bas ko muqbil bin wala bil usaymin wala wala wala wala duk ba ma kowanne daga cikin su mutum ne zai iya dacewa zai iya kuskure kawai mu muna zagayawa ne tare da dalili duk inda dalili ya zagaya kawai muna dubawa ne waye fi karfin hujja duk inda dalili ya zagaya muna tare da shi wannan ya rawa Allahu a'lam annahu laysa bi hadhihi wato ni a gani na ana wa fahimta ko da ke wallahu a'lam cewa babu a cikin wayannan garuruwa ba na tsammani akwai wasu mutane da ake kira ‘yan madakila sai dai ana so a liƙa mun sunan ne da ƙarfi a gani saboda idan an ce madakila to ya nuna mutanen da suke bin shekarabi ga gaji abin da ya faɗa in ya yi daidai su bi shi in ya yi kuskure su bi shi ko mai duk abin da ya faɗa ko yana da dalili ko ba shi da dalili su bi shi to wa'annan su suka fi cancanta a kira su ‘yan madakila shin akwai su? eh shin a Najeriya akwai mutanen da duk abin da shekara biyu ya faɗa sun ke shi kamar annabi ne baya kuskure to ni dai gaskiya a iya sani na ban san su ba in har akwai su to ainihin mutane yan bid'a ne duk mutanen da suka rike shekara biyu ba bincike ta abin da ya faɗa kawai su bi yan bid'a ne su a gani wani babu wani mutum a duniyan nan za ka yi takaliri da shi kai ta shi ba bincike wato sai manzan Allah kawai idan ka rike wani malami irin wannan riko to sunan ka dan bid'a baka da bambanci da sufaye baka da bambanci da sauran yan bid'a wanda suke rufe ido su tabbin malaman su an gano wannan ko na'am al-hizbiyun mimman ta'assar bi da'wati Muhammad surur ah kai yan hizbiya wa'anda suka tasirantu da da'awan Muhammad surur Zainul Abidin na da kuma yan ikhwanul muslimin da kuma sayyid kudu da Hassan turabi da salman al-auda da wasu su min khirrijil jami'a al-islamiyya daga cikin khirrijai na jami'a islamiyya da kuma khirrijai na azhar su ne suka lakaba musu wannan lakabi wannan suna madakila wa'annan mutane yan ikhwanul musulmi, da yan sururiya da yan kutubiyya an gane wannan ko to su ne suka ba musu wannan suna don su bata musu suna ba don wani abu ba face don suna son shekara bi ibn hadi umair al-madkhali to ai mutumin kirki dole ka so shi mutumin da yake kariya ga sunna ya zaka kin shi zaka kin shi ba misali to saboda haka suna son shekara bi suna son nasiruddin albani suna son ibn musayyib suna son ibn bas to su kuma wa'annan suna matsarkiyar shekarbi saboda shekarbi yana tona musu asiri an gane ku. to wannan ya sanya suke kokarin bata mai suna to tun mutumin da yake karanta littattafan shekarbi yana kafa hujja da shi sai su sa mai suna madakila na'am wa yanzilunahum manzilatal lati yastahiquha sannan kuma suna saukar da shekarbi matsayin da ya cancance shi cewa shi mutum ne zai iya dacewa zai iya kuskure kai fala yuhibbuna wa huwa man huwa ah, ya ba za su so shi ba alhali shi ne wanda kowa ya san ya san matsayin shi kowa ya san kowa ne da shi a wajen kariya ga da'awar mutan salafiya wa haula al-hizbiyun ko shi ne gyara za a yi akwai gyara wa haula al-hizbiyun ma na ƙabu min haza shek wa'annan yan hizbiya ɗin ba komai ya sanya suke aibarta, suke cin mutuncin wannan babban malami ba illa li annahu qama bil fard al kazi sai dai shi ya tsayu da farilla wanda yake fitashi shi eh, wanda da kaɗan ne masu tsayuwa da shi yau a duniyar musulmi ya tsayi da wani wani irin farilla wanda yake isasshe wanda da kaɗan ne ake samun masu tsayuwa da shi a cikin duniyar musulmi yau a duniyar musulmi yau mafi yawan mutane sun ɗan kyala wannan abu an gane wasu ma su bai kai ba sai wannan bawan Allah ya tsaya sosai kamar yadda Sheikh Mukbil ya faɗa yace wannan bawan Allah Sheikh Rabi ya ɗauke mana babban farajin kifaya an gane shine binciko yan hizbiye a binciko yan hizbiyun a gano aibinsu a tona su. domin kada su yi wa 'yan salafiya illa an gane to haka ma nasiru jai albari ya faɗa ya ce wannan bawan allah ya tsayi da farar da kifaya ya ɗauke mana nauyi mafi girma ya ɗauke musu nauyi domin da ba don shi ba da 'yan hizbiya sun yi illa ga da'awa salafiya an gane duk da yanzu a saudiya suna nan sun yi kare kare ɗalibin ilimi zai je ya yi karatu bayan ya yi karatu kafin ya dawo za su cusa mai ra'ayi sai ga ɗalibin ilimi ya dawo yana mu'amala da ikhwanul musulmi yana mu'amala da ɗan kudubiyi yana mu'amala da ɗan sururiya an gane ai mutum ya je saudiya karatu to akwai irin su yan masu fikira na sururiya a najeriya su kuma sun kafa kungiyoyi na ainihin ɗalibai kungiyoyin manyan ɗalibai idan ka zo sai a nuna ma ka yi hankali da littattafan wani da wani da wani ka karanta littattafan kardawi ka karanta littattafan sai kudu ka karanta kaza za ka fa'idantu amma suna hana karanta littafin shekara biyu amma suna kwaɗaitarwa karanta littattafan sai kudu littattafan hasan banna littattafan kaza sai ɗalibi ya dawo ma kana gani ya yi karatu a garin sunna amma sai ya dawo ma an zara zaren an gane ya yi to wannan shine dan wani zai ta mamaki ya za a yi mutum ya zo ya je saudiya kuma a ce ya zama ikhwani ko ya za a yi a ce mutum ya je su a saudiya kuma a ce ya zama sururi farko ana iya samun malaman jami'a wanda suke da wannan ra'ayi a ɓoye sannan kuma ana samun malaman najeriya wanda sun yi karatu a can saudiya amma kuma suna adawa da manhaji na salaf an gane wannan ku, to irinsu sai ka ga idan ɗalibi ya zo su za su nuna mai littattafan da zai siya su nuna mai littattafan da ba zai siya ba su gaya mai ka yi hankali da zuwa karatu wajen a harami wajen malam wani da malam wani da malam wani an gani ka yi hankali da zuwa wajen karatu wajen shekara biyu saboda shekara biyu malami ne wanda hatta malaman salafiya ba sa san shi an gani to abin da zai baka mamaki irin yadda waɗannan suke farfaganda wajen fasa shekara biyu su kuma malaman saudiya su kuma suna ta yaban wannan bawan Allah Nasiruddin Albani ya yabe shi Fauzan ya yabe shi Usaimin ya yabe shi manyan malamai sun yabe shi saboda kokarin da yayi wajen kokarin da kariya daga ainihin yan hizbiya an gano wannan ku ko ba za ka taba ganin a ce ga Sheikh Fauzan ya yi haziri ya yi maganganu mai zafi kan shekaru biyu ba ba za ka taba ganin ga Ibn Usaimin ya yi ba ba za ka taba ganin ga waye ga waye manyan malaman Saudiya babu wanda ya taba yi irin yadda malaman Najeriya ko mutanen Najeriya suke yi yan Saudiya bil hasali ya bashi ba suke yi na'am ma nakamu min hada shaykh illa li'annahu qama bi sabr ina mu tsaya ne wato ba komai sa suka aibanta wannan sheikh ba sai domin ya tsayi da ainihin wato farilla wanda yake isasshe kai takrar wanda da kaɗan ake samun wanda zai tsayi da shi yau a duniyar musulmi shari'a ku saurara wannan shine yin magana game da yan bid'a bid'a'in da bayanin bid'o'in ya tona musu asiri da kuma tsoratar da musulmai daga gare ta to an gama nan ne إن شاء الله كما قال تيمية wato maganganu akan yan biriya da tona masa asiri kamar yadda Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya fara yana daga cikin mafi girman ibada an gane yayi wato a ringa magana akan yan biriya ana tona masa asiri na'am sura بسم الله الرحمن الرحيم بسم Saɓani ne goma sha biyu haka nan abin da ya faru na sabani zamanin aliyu bin abi talib radiyallahu an tsakanin aliyu bin abi Ɗalib da yan Hawari. sai yaƙi ya faru tsakaninsu ya kasance aliyu bin abi radiyar radiyallahu an yana tare da gaskiya ita ma gaskiya tana tare da shi ذلك ظهر في زمانه رضي الله عنه الولاة هكذا يا بيان زمن علي بن ابي طالب masu wuce gona da iri ga hakinsa 'yan shi a gulat wanda suke suka mai da aliyu ya zama kamar Allah. Kamar Abdullahi bin Saba wanda ya ce aliyu bin Abi Talib Allah ne. Da wasu jama'a tare da shi. Wato lallai bangarorin guda biyu wato daga cikin bangarori guda biyu wanda suka kirkiro bidiyoyi da bata wallahu musta'an na'am duk wanda yake so ya san wani abu game da yanayin sabani da kuma farkon bayyanan firak daga cikin wayannan al'umma ne ya je ya karanta manya-manyan littattafai manya-manyan littattafai na ainihin firak da manya-manyan littattafai na tarihi zai samu bayani أدبي نعم، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب نعم عن عبيد الله بن عبد الله بن حسبة نعم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عجولا بالخير لك ابن عباس رضي الله عنه yace manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya kasance mafi kyauta a cikin mutane Ana da bayan ajwad na kai mafi kyautan mutane da alkhairi ya kasance me da bayan yakun fi ramadan wato inda yafi kyauta ya kasance lokacin da manzon Allah ya fi kyauta sallallahu alaihi wa wasallam shine a cikin ramadan shine ya kawo jibril lokacin da mala'ika jibril ke haduwa da shi Eh, lokacin da mala'ika ke haduwa da shi ya karanta da shi alqur'ani wa kana jibril yalqahu fi kulli layla ya kasance mala'ika jibril yana haduwa da shi kowane dare na ramadan da yuridu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qur'an wato sai manzon Allah ya bijiro mai da qur'ani manzon Allah ya karanta mala'ika yana ci idan mala'ika jibril ya haji da shi to manzon Allah ya fi kyauta da alkhairi ila rayil mursala fiye da iska wanda yake da karfi irin iska na mai sakacce don ka duba wannan hadisin mutumin da ya karanta Qur'ani ya fahimci fiqhunsa ya karanci Qur'ani ya haddace sai ya zo ya ya ba jama'a ya yi walima misali an gane ya tara jama'a ya yi musu ya dafa musu abinci ya ba su saboda godiya ga Allah akan ni'imar da ya masa na haddace al ya yaya malaika jibril in ya karanta da annabi qur'ani manzo Allah ya rike manzo Allah ya kai yawaita kyauta a wannan lokacin an gane idan mutum Allah ya sa ya yi wani karatu ya fahimta ko ya haddace wani abu sai ya zo yana ta yin kyauta ga al'umma saboda jin daɗi ga wannan ni'imar da Allah ya masa a kan shi akwai laifi na'am حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن شفيق عن أبي مسعود الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف رجل ممن كان قبلكم an yi hisabi ga wani mutum wanda ya kasance gabanin ku wato an yi an yi hisabi ga wani mutum daga wanda ya zo gabanin ku ba a samu wani alkhairi tare da shi ba sai dai shi mutum ne wanda ya kasance yana hudda da mutane yana mu'amala da su kana musiran ya kasance shi wannan bawan Allah mawadaci ne shi wa kana ya kasance yana uburtan yaransa yaransa masu zuwa karbo bashi yana ce musu idan kun zo karbo bashi kuka ga mutum bashi da shi ku ƙetare mu jale shi yana cewa su tsallake wanda bashi da shi kada kada su takura maza sai Allah ta'ala ya ce Allah haqqu bi zalika minki mu ne muka fi cancanta da wannan fiye da shi mu muka fi cancanta shi ma mutum a mu tsallake shi mu getare yi shi ku ba ku getare shi wannan bawan Allah a gare, an ce wannan bawan Allah wato da ya rasu ba a samu wani abu a gare shi na alkhairi ba amma menene alkhairi shi babban alkhairi shi yana taimakon mutane idan ya zama ya baka bashi baka da shi sai ya tsallace ka har sai ka samu ko kuma ya ma ma to akan wannan dalili ya sanya Allah subhanahu wataala shi ma ya masa sassauci akan kurakuran shi حدثنا محمد بن سلام علي بن إدريس قال سمعت أبي يحدث yace na ji mahaifina yana ba da labari daga kakana daga abin huraira Allah ya kara masa yadda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene mafi yawan abin da ke shigar da mutane aljanna sai ce babban abin da ke shigar da mutane aljanna tsoron Allah da kyawawan ɗabi'u ya ce menene mafi yawan abin da ke shigar da mutane wuta ya ce abin da ke shigar da mutane wuta su ne rami guda biyu ramin nan guda biyu shi ne baki da farji baki da farji wa'annan guda biyu su suka fi shigar da mutane wuta ko baki yana shirka baki na furta kalmomi na shirka baki na furta kalmomi na ƙarya baki na furta kalmomi na ƙafanci ga mutane da giba da annarimanci da sauransu ko so daga baki na aikata abubuwa da yawa na haramun sannan shi ma farji kaga yana yin zina da matar da ba tashi ba to kaga wannan shi ne dalilin da ya sanya wa'annan guda biyu su ne mafi yau masu shigar da mutane wuta Allah shi kiyaye Dasana Ibrahim min Mundir Kowal a Dasana Ma'ad an Mu'awiya a hana Abdul Rahman bin Dubai an abi na an Nawaz Sam'an an karɓo daga Nawaz bin Sam'an al-Ansari la'annakum ta'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam game da da'a da kuma zulubi yace ɗa'a shi da kyakkyawan dabi'a shi kuma zunubi ne abin da yake kaiwa da komowa yake ma kaikayi a cikin ranka kuma kana kyaman mutane su leƙa su gani wato ba ka so mutane su ganka da shi misali mutum ya yi ma yarinya mutum ya yi zina da yarinya yarinya ta samu juna biyu shi zai yi sha'awa a ce wannan juna biyun nashi ne kaga ba zai yi sha'awa a ce wannan juna biyun nashi ne. amma da aure fa har ciki zai rinda yi yana gaya mutane alhamdulillah mata ta fitan haihuwa amma in zina ya yi ba zai ma so a jingina wanda yaro zuwa gare shi ba kaga shi zina zunubi ne mazinaci in ba lalacewa ya kai intaha ba mazinaci in zai yi zina koyewa yake yi in kaga mazinaci ya bayyana da zina to zuciya ya riga ya bushe imanin nan arga an daibe shi daga cikin zuciyarsa galiban wa'iya zila eh no أحكام الجنائز نعم نعم wato mutum ya kwance gashi da mata suke yi idan an musu rasuwa sai su kwance gashi da sun yi kitso sai su kwance shi saboda ainihin damuwa an musu rasuwa saboda hadisin wata mata milar mubaya'at daga cikin matar da sai mu baya a ga manzo sallallahu alaihi wa sallam masu mubaya'a na قال الثالث ما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف wannan mata ta ce ya kasance daga cikin abin da manzo Allah ya karba a gare mu na mubaya'a wanda yake eh, eh dangane da wala ya asina ka fi ma'ruf din nan kada su saba maka ga abin da ya dace da shari'a alladhi yaqra alla da nuh daga cikin ma'aruf wanda manzo Allah ya karɓo mu baya a gare mu cewa kada mu saba masa wato daga cikin ma'aruf wanda manzo Allah ya karɓo mu baya a gare mu cewa kada mu saba mai a cikin sa wa Allah nakhmish wa Allah nakhmish wajhan yake nan daga cikin ma'aruf wanda manzo Allah ya karɓo mu baya a cewa kada mu saba masa sannan kuma a shi ne kada mu saba masa daga cikin ma'aruf din shine akwai kada mu saba wa manzon Allah kuma kada mu ringa ya kushin fuska dan an mana mutuwa kada mu ringa ya kushin fuska dan bakin ciki kuma kada mu ringa kiran kada mu ringa addu'a da mun hallaka mun mutu mun lalace ya Allah mai muka ma mun mutu mun lalace mun hallaka kada mu yi haka kuma kada mu ringa yaga aljuhu saboda mutuwa kuma kada mu ringa kwance gashi ana kwance gashi a bashi banza banza a gane ku saboda wai ana bakin cikin mutuwa duk wannan ya saba mu sunna na akhrajahu abu dawud wa min tarihi ya bayhaqi sannan imamu al-bayhaqi shi ma ya fitar ta hanyar shi abu dawud din bi sanadin sahi. wa eh, ifahu ba'd da rijal hafu wasu sashen mazaje suka cika gemu ina musu rasuwa sai su bar gemu ya cika na ayyaman qalilatan uzra alamai eh, wasu yan kwanaki kaɗan saboda bakin ciki ga mataccensu idan asalin su da ba sa barin gemu amma da zarar an musu rasuwa sai su bar gemu ya cika wasu yan kwanaki kaɗan saboda nuna damuwa ga mataccensu idan wa'annan kwanaki suka wuce sai su dawo zuwa ga aske gemu an gane yayi dama sun aske dama sun cika gemun ne saboda bakin ciki ba sun cika saboda rayar da sunna sha'a. shi ma wannan cika gemu daidai yake da ma'anan kwance gashi da mata ke yi su bar gashi ya taru su kwance shi kamar huwa zahir kamar yadda yake ya bayyana ku ila zalika annahu bi'a sannan abinda za a hada da wannan kuma shi bid'a ne yin haka ne qala sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan bid'a kwata ne kullu dalalatin fi nar kuma dukkan kwata na cikin wuta wa na sai wal bai'a shi ila asma'i fi sanadin sahih al-jabir na'am na'am ilan min mawdihi ala rubusin manahir daga daga cikin abin da aka hana in an yi mutuwa akwai ilani daga murya a sanar da ayyukuwa ana sanar da mutuwarsa a kan mumbari a gane ku a saman mumbari mumbaruri wa nahawiha bi annahu min an na'ayi. wannan daga murya ana sanarwa a saman mumbari yana daga cikin na'ayi ba da labarin mutuwa wanda aka hana

domin na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana hani game da na'ayu ba da labarin mutuwa Wajen wa tirmidhi wa sanad wa ibn majah wa ahmad wa siyaq lahu wa tirmidhi aw al bayhaqi siyaq lahu wa al bayhaqi la wa qadahu al marfu' minhu ابن أبي شيبة في المصنف نعم وإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح إسناد الحديث حسن ليه كما يند الحافظ يبقى شفته والبايل والنعي لغة شيء نعي بلغة العربية والإخبار بموت الميت شيء باية العبار متوى متشي وعلى هذا يشمل كل كل إخبار أكون وانا كيري يأخذ شدو وانا بعد العبار يقول شدو وانا بعد العبار حرام لكنا ko kuma akwai wani ba da labari ke bantacce wanda ya halatta walakin karja aka hadisi sai dai akwai hadisai sun zo ingantattu da suke nuni akan halaccin wani nau'i na bada labari ba dukkan bada labari ne haramu ba wato sai malamai suka yi taqayyidul mutlaq da shi wancan hadisin wancan hadisin da ya zo mutlaq da shi sai wannan hadisi yayi taqayyidin sa banda bada labari wanda za a yi don a sanar da rasuwarsa dan a mai sallah duk dai an ba da labari ne don a sanar da cewa wanda ya rasu a bai sallah wannan ya halatta amma duk abin da ya wuce wannan ya zama na ayu ce abin da ake nufi da na'ayu a nan wajen shine sanarwa wanda ya yi kama da abin da mutanen jahiliya suke kansa na ainihin kururuwa a kofan gidaje eh da kuma kofar kasuwa eh a daga murya jama'a kun san wani ya rasu ai ta magana an gani kuma bayan kuma ma an riga an bai sallafa. dama ana ba da labarin mutuwa ne domin a zo a yi sallah ga mutum da zaran an yi sallah gare shi kuma a je kuma gidan rediyo a ci gaba da bayanin ya rasu ana kawo tarihi da duk bai taso ba in za a kawo tarihi a yi sauri a kawo wato kafin a bai sallah amma irin ana sanar da muna sanar da ku muna muku taziya kaza kaza kaza ai ta sanarwa irin wannan biya saba ba sunna wa lidhalika kul shi yasa na ce na kunci na gemu ne na bid'a gemu na bid'a ne amma kuma duk da haka din da ya bar gemu kuma kare ya ƙara askewa in yi aske kuma zai laifi zan laifi nan, ya fashe yadda yake eh. eh, eh, ana so sanar da rasuwa ya zama bayan wato kafin a yi sallah tun dai misali ya riga ya sallah mafi alheri ga jari shi shi lafi zai zai nan gaban ya san dai na wani da zai yaro sun sai zai tambaya wa sallah zai ya yaro sai na'am نعم الشفاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت عائشة رضي الله عنها عائشة تاتي الله يقرأ بك يدا وقد مات وما ولقد مات وما في بيتي شيء يأكله doka a garin ba وقال لي إني إني أريد علي nan ne ne alat aisha don ne za ta shi alat aisha da sama haji kan samu to wa qalat aisha wa laqad mata wa ma wa ma fi baiti shay'un yakuluhu zu kabidin hakika manzon Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam alhali babu a cikin gidana babu a cikin gidana wani abu wanda ma'abocin hanta zai ci waye ma'abocin hanta dabba mai rai ko manzo Allah ya rasu alhali babu a cikin gidana wani abu wanda ma'abocin hanta zai ci sai dai wannan yanki na sha'ir wani yanki na sha'ir a cikin kwano a cikin wani kwano nawa وقال لي إني أرد علي أن يجعل لي طبحا sai manzo Allah yake cewa lalle ni an bujiro mun an tallata mun akan cewa a sanya mun kwari kwari na makka ya zama zinari rafi na makka ya zama to zinari gaba ɗaya kawai ya zama na ta kowa kuɗi sai na ce a'a ya ubangiji ba na bukata a juku man wa ashbar na kusa in ji yunwa kwana ɗaya na kusa in ji yunwa kwana ɗaya kushi kwana ɗaya ko kuma in ji yunwa wata rana in kushi wata rana amma yawm alladhi aji'u fihi amma ranar da zan ji yunwa a cikin sa fa atadarru ilai sai in kankan da kai in daga murya zuwa gare ka ina neman taimako kuma in roƙe ka amma yawm alladhi ashba'u amma ranar da zan a cikin sai in gode maka ya Allah kuma in yi kirari a gare ka ina ba ta gane wannan ashe dan an jarraba mutum da yunwa wannan ba ya nuna cewa Allah yana kin ka bane da manzo sallallahu alaihi shi yana buƙatar ma wato wata rana ya koshi wata rana ya ji yunwa idan ya idan ya koshi ya gode wa Allah in ya ji yunwa ya kankan da kai ya daga murya zuwa ga Allah yana neman taimako an gano wannan ko zai zama to kenan kullun yana tare da Allah subhanahu wataala حديث آخر أن جبريل نزل عليه قول فقال له إسناد حديث بقى أو ترمذ وقال فيه حاجة ga shi nan na ɗaya ne ba shi a nan da a ina ne albani kuwa albani fiye shi a ina a cikin da ifar jami na'am kun gane نعم في حديث آخر أن جبريل نزل عليه فقال له أشكو وانا حديثي للي ملائكة جبريل يا سوكا أدريش الله تعالى كيف مثلا الله تعالى يكرك يكرك السلام شو للي الله تعالى ينا كرن تابك سلم الله ينا قيد كي ويقول لك الله ينا شيما تحب أن أجعل هذه الجبال ذهبا شو كان سوء in sanya wa'annan duwatsu gaba ɗaya zaman zinari wata kuna ma haka haitu na kun kuma wa'annan zinarin su kasance tare da kai duk inda kake kana son haka wa asrafa sa'atan sai manzo sallallahu alaihi wasallam sun kuya da kai wannan lokaci din da ya daga ina kawai ya jibril dan nace ya jibril na duniya dawo man la dara la lalle duniya gidan wanda ba shi da gida ne wa mal man la mala la kuma duniya dukiyan wanda ba shi da dukiya ne wanda yajma'uha man la aqla la hakika wanda bai da hankali wato shi kan tara duniya mutumin da yake tara duniya ya zan baya son rabuwa da duniyan gaba daya shine wanda ba shi da hankali amma duk mutumin da yake da hankali in ya mallaki duniya mai duniya kudi kudi shine duniya a gani, idan mutum ya samu wadata sai ya zama to baya son rabuwa da wannan wadata baya zakka baya taimakon addini baya taimakon talakawa baya taimakon danginsa to wannan za a dauka ba shi da hankali amma in dai har ya mallaki wannan dukiya kuma yana kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala da dukiyar to lalle ya nuna kenan yana da hankali eh qala lahu jibril sai malaika jibril ya ce masa Allahu ya Muhammad bil qawl Allah ta'ala ya tabbatar da kai ya Muhammad da magana tabbatacciya عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا Al محمد آل محمد لنمكث shahran mun kasance lalle mun kasance ko iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna zama wata guda ba mu kunna wuta ba muna zama wata guda ba a kunna wuta a murhu ba in huwa illa tamr wal ma ya zama ba ma cin komai ba wani abu bane face dabino da ruwa hmm. a gani amma me za mu ce game da ayar nan da Allah ya ce wa wajadaka a'ilan fa adna mun same ka talaka sai muka wadata ka to manzo Allah ya yi wata ɗaya ba hura wuta a gidan shi ba shi wannan alama ne na rashi la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi budget na shekara guda kamar yadda kowa ya sani duk shekara idan aka yi yaƙi ko aka samu faihu, manzo Allah yakan yi budget na shekara guda idan yayi wannan budget na shekara guda wato wa a sai ka ga ainihin mabukata sun zo wannan mabukaci ya zo manzo Allah ya bashi wannan mabukaci har sai ya zama to bashi da komai an gani kamar a ce ka aji wajen biliyan biliyan kaza a cikin account in wannan ya zo ka dauki miliyan ɗaya ka bashi wannan ya zo ka dauki rabin miliyan ka bashi wannan ya zo kana ta duk wanda ya zo ya dauke ka zaka bashi sai ya wayi gari babu komai cikin account an gani ba wai manzo Allah bashi da shi bane manzo Allah mutum ne mai kyauta mutum ne wanda in ka zo ka roke shi baya cewa babu to wannan ne dalilin da ya sanya mafi yawa daga cikin lokaci sai ka ga an zo an yi wata guda babu komai a cikin gidansa sai dai dabino sai dai a rinka cin dabino ana shan ruwa kuma kada a manta da dabino abinci ne mai kyau a kasashen larabawa su sun ɗauki dabino abinci ne mai kyau shi ya sanya dabino ake ba da zakan shi a yi عبد الرحمن بن عوف حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو واهله wa min wato an karbo daga Abdulrahman bin Auf yace manzo sallallahu alaihi wa sallam ya rasu alhali shi bai koshi ba da shi da iyalansa mutanen gidansa ya rasu alhali bai koshi ba daga biredi na sha'ir an gani bai ci ya koshi ba ba wai don bai da iko a kan shi bane ba yana da iko in ya ga dama zai iya cin abin da mahaifi wannan sai dai kasancewa kawai gudun duniya shi ya sanya da kuma manzan Allah yakan yi al'isa ya fifita wani akan kanshi dangane da abin da ya shafi harkar duniya na'am an karɓo daga Aisha da Abi Umama da Ibrahim, Abbas misalin da wannan magana da وعن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت هو وأهله ليالي wato an karbo daga ibn abbas ya kasance manzon Allah sallallahu yana kwana da shi da iyalansa darare a jere tsawiya yana mai jin yunwa wanda ba sa samun abincin dare an gane ku suna jin yunwa ba sa samun abincin dare وعلى انس رضي الله عنه قال لا أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوال منذ صلى الله عليه bai taɓa ci akan ainihin dining table wato irin abin da ake tare wato wurin da ake tare da musamman wajen cin abinci manzo Allah bai taɓa ci ba wala ce eh manzo Allah bai taɓa cin abinci a cikin irin kwanan nan kwanan na kwanan nan na garari ba wato kwano na alfahari wanda a zamanin sarakuna ne ke ci da manyan mutane irin kwano ne na musamman wanda ake ci ake cin abinci a gare shi manyan mutane ke ci to manzo Allah bai taba ci a cikinsa ba na wala khubz lahu muraffaq kuma manzo Allah bai taɓa cin irin biredin nan bai laushi ba biredin nan wanda an nika shi yayi laushi an cire tsaki an cire kaza an cire kaza kafin ayi biredin bai taɓa cin irin wannan ba wala shatun samiqan qat bai taba ganin gasasshen akuya ba ko kadan ayyaba duniya wanda an gasa an yi kaza ko kaɗan eh insha Allah na'am eh eh mutum da yake ɗan maula kaga ya wannan yana so ma ya riga ya ya zama ka zalalle baya sa aiki ya irin wannan da kaga da shi hana shi ba zai bi gaskiya saboda ba irin wani kamar kana taimakon shi ne ci gaba da yin maula ne musulunci ya hana maula amma in mutum ya shiga cikin tsanani ba ma sai ya ce ka taimake shi ba sai ka taimake shi in ka san dama yana da kokarin nema eh ya Allah kawai za da da da ya halatta ya kafa ta na ayu shi a can ƙoƙarin kalar da wanda ya kamata a sanar da shi lokaci kama mai sallah. shi da ya sauri a yi sauri shi amma ana ganin kamar ana gudun wannan na ayu a ɗan jirgin ana ta sanar da mutanen da suke da haƙƙi don wani ba sanar da shi an bata kenan ka san cewa an yi rasuwa ba gaya mun ba wai ana da gaggawa ya tsaye za a yi jami'i da ta yi shi da sai da kuma sanarwa daga za a ce ana so a gaggauta kai jana'iza daga nan kuma ana so a sanar wato a yawaita samun bazan lata na ya zama to eh, eh, da zai baji eh sai a ta warware eh, shi ne matsalan babba kaga saboda ba me matsalar sanarwa mutane cewa jama'a ku jira ina zuwa zan a yi ba a ji a gani in ya gana ma in ya riga ya sallama malamu fiƙi sun ce dabara zai sa hannu a hanci ya riƙe nuna irin kamar haɓo ne zai zo ya fita ya toshe hanci zai fita ya je bayi ya yi alwala ya dawo zai je a zuwa ya ba a ji zai ce jama'a ku ɗan jira daga nan zuwa sai ya riƙe hanci saboda kada mutane su dauka cewa cewa yi riki ne kaga wani kwashewa da zuce liman ba ga yi kaza yi kaza eh za a yi ba azumi ai ai duk dai ne domin ba da wannan da wannan dai za ka ce kowa ya sallabe ba da kai to kare kare ga mutane ne wani abu ya faru Eh. a kasan shi ba a an ce ko da bayan shekara ɗaya ne yana yi sai shi uku na zan ya daini ai to ai shi kenan sallah ta bashi dare sai sallah to a shi kenan a Allah amma sallah alaikum salam ira ira a zamanin shi ba a fara yin wannan gasa irin wannan gasawan ba farce su taiwa shi yanayin yadda ake kagan أقول زمن يطيل إلا أجي دفع إلى نام أكون أو إلى سوء الجفا وأنا أفاجأ بفجأة مثلا من الشرع أي وقت أكو وقت وقت وقت وقت وقت